Ko kun san amfanin alayyahu ga lafiyan jikin ɗan adam? Alayyahu wani koren ganye ne da ake amfani da shi a sabsa daban-daban na faɗin duniya, wanda kowa na iya siye, saboda rashin tsada ta fuskar kuɗi. Ya kuma samo asali ne daga dangin abinci na faɗin duniya daban-daban. Wannan ganyen ya ƙunshi sinadarai masu yawa. Masana a fannin kiwon lafiya suna shawartar al'umma da su yawaita amfani da wannan ganye a mu'amalarsu na abinci na yau da kullum. Sakamakon sinadaran da wannan ganye ke ɗauke da su, wanda suka ƙunsi inganta lafiya. Na ɗaya, ganyen alayyahu na ɗauke da sinadarin beta wanda yake inganta ganin ɗan adam. Na biyu, alayyahu na ɗauke da sinadarin folate, potassium da kuma antioxidant Wayannan sinadarai suna taimakawa wajen warkar da cutar ƙwaƙwalwa. Na uku, ganyen alayyahu na kawar da cutar hawan jini tare da buɗe tashoshin magudanan jini. Na huɗu, ganyen alayyahu na ɗauke da sinadarin vitamin K, zinc, copper da kuma magnesium da suke inganta ƙarfin ƙashi na jikin ɗan adam. Na biyar, kariya da kuma warkar da cutar gyambon ciki wato olsa. Na shida ganyen alayyahu na ɗauke da wasu sinadarai da suke ba da kariya ga kamuwa da cutar dajin mama. Na bakwai ganyen alayyahu na ba da kariya ga fatan ɗan adam daga kamuwa da cututtuka. Domin ba da shawarwari ko kuma ba da tallulluka ko ɗaukan nauyi wani shiri da muke yi na gidan tibin dimokuraɗiyya ku tuntuɓe mu a namban da ke kan akwatin talabijin ɗinku ko kuma a shafinmu na Facebook Dimokuraɗiyya TV ko kuma shafinmu na intanet www.dimokuraɗiyyatv.com.ng. Ku ci gaba da kasancewa a cikin shirinmu na ko kun san tare da ni Jamila S. Aliyu.